الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبا ذكرتم وأتكمون لتافي ميسونا جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية أنا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى a nan garin makka <clears throat> kuma wannan shi ne darasinmu na uku wanda ibn taimiyya alaihi rahmatullah yake ba da ansa game da abinda da ya rubuta a kan littafin sa fatuwar hamawiyya da itiradat ɗin da ya kawo na cewa ayatu sifat ya kamata a ɗauke su a kan zahirinsu ba ya kuma kamata a kawo hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam a yi fassarar alkur'ani da su ba yana ganin a koma zuwa ga luga harshen larabci wanda alkur'ani ya sauka da shi abinda harshen larabci yake nunawa da shi da aiki to shi da anan ibn taymiya ya dauko raddi akan maganganun sa gaba gaba to bayan duka yayi maganganun da muka ji a karatun da suka gabata sai ya ci gaba da cewa summa لو ثبت النقل عن العربي الشائر أو الناثر وألم أنه أراد معنى بذلك اللفظ لكان ذلك لغة له قد أرادها باللفظ فلم يكن إثبات اللغة بمجرد هذا الاستعمال أولى من إثباتها بالاستعمال المنقول في الحديث والآثار ولا أولى من استعمال القرآن الموجود في نظائر ذلك اللفظ فإن اللفظ في القرآن يكون له نظائر ولهذا صنف العلماء كتب الوجوه والنظائر ويروى ذلك عن السلف wato kamar yadda muka gani a bayacin ya yi magana akan barin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan wasu sifofi na Allah misali sifatul ulu sifatul istiwa uluwullahi azza wajal ala waɗanda suke nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana sama a bisa da al'arshinsa da kuma sifatul kalam misali da cewa Allah ya takallam bi sautin harf kamar da zuwa cikin hadisin shafa'a hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake cikin sahihaini to su kuma suna ganin cewa maimakon wannan fassara da ake dauka daga hadisai a koma zuwa ga waƙoƙin larabawa jingina waka zuwa ga al'akbal inna al-kalama da fil fu'adi ma ju'ila lisanu ala al-fu'adi dalila ko kuma sun mustawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wa damin da irin waɗannan baitoci suke ganin kawai a nan za a ɗauki ma'anar abinda alkur'ani ya zo da shi to shi ne mala yake cewa sun ba batan na naklo an al-arabi sha'iri aw an-nasiri da ruwaya za ta tabbata ba daga balaraba da yake mawaki ko kuma mai rubutun zube ko mai maganar zube da ba ta waka ba a ce abinda aka ruwaito tobin daga wajensa ya ce kaza ya ce kaza a waƙe ko a zube a ce ya tabbata wa ulima annahu arada ma'anan bi zalika laf kuma aka gane cewa yana nufin wata ma'ana da wannan lafazin a gane cewa wannan lafazin da ya amfani da shi yana nufin wata ma'ana kamar wancan wancan ثم استوى أتي لنفن استولى ومكن استوائي أتي ارتفاع لنفن استوى استولى أتي لنفن ونمى على الدول من لفظا لكان ذلك لغة له زي زمان أن اللغة ستي قد أرادها باللفظ يأمفاني دون اللفظ لن ينون وأنه يارن ناشي فلم يكن إثبات اللغة بمجرد هذا الاستعمال أولى من إثباتها ya المنقول في الحديث والآثار تصور هكذا زي tabbatar da دلغة dan kawai ya yi amfani da wannan kalmar a wannan mahallin ba zai zama shi ya fi cancanta a tabbatar da amfaninta ba daga wannan maganar tashi ko wannan waƙen nashi fiye da yadda za a tabbatar da wannan amfani da wannan kalma kamar yadda ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganar sahabbai da zai sa a fifita ma'anar da shi ya kawo a cikin waƙarsa akan abin da aka rawaito na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma na maganganun sahabbai ba zai yiwu ba a ce tashin ya fi cancanta a tabbatar da cewa istimalinsa shi ne fi cancanta ba istimalin da ya zo a cikin hadisi da maganar sahabbai ba <coughs> wala aula min istimalin qur'ani ko kuma a ce ma ya fi yadda alkur'ani ya amfani da kalma al-mawjudu fi nazairi zalika ma'anar da take cikin lafazin da ya kama da wannan lafazin a cikin alkur'ani fa inna lafza fil qur'ani yakunu lahu nazair wato lafazi alkur'ani zai iya zuwa da wasu lafazza masu kamanceceniya da shi ta fuskar ma'ana akan samu wani lafazi ya zo da kuma wani lafazi mai kama da shi wanda za su iya haɗewa a ma'ana kamar misali almaji'u da al'itiyar dukkan su suna ɗauke da ma'ana ɗaya a ce waje a rabbuka ko a ce hal yanzuru na illa iya ce wa murla fi zulalin minar zaman a yi amfani da kalmar itiyan duk abu ɗaya ne da suke ɗauke da ma'ana guda ɗaya to alƙur'ani yana da irin wannan wali hada sannafa al'ulama kutubar wujuhi wannan za'i saboda haka malamai suka yi littattafai wanda suke kiransu da alwujuhu wan nazair kamar nuzhatu a'yunin نزهة آه، نزهة آه، الأعين آه، النوادر في الوجوه والأشباه وفي الأشباه والنظائر نا ابن الجوزي أكوينا الأشباه والنظائر نا مقاتل ابن سليمان أكوينا أبي الحسين الداماغاني بسنا لو أن اللي تتفق وأن سنيشني أكن الأشباه والنظائر shi ne ce wai wa zalika an salaf kuma wannan ana rawaito irin wannan daga magabata fal in suka ce al in suka ce al wan nazair to menene suke nufi da al wujuh al wujuh suna al alfaz al mushtaraka al alfaz al mushtaraka wanda suke dauke da ma'anoni daban-daban lafazi ɗaya ne amma yana dauke da ma'ana ba da yana dauke da ma'ana sama da sama da daya misali al qur'u والمطلقات يتربصن بأنفسهما ثلاثة قروء القرء ألوغا لا رمشي لفظ مني مشترك يألو كما معنى الطهر يألو كما أنا الحيط سيستيكي مثلا لفظ مشترك كما مثال كتب كتب القرآن تازو بمعنى فرض كتب عليكم القتال آه، كتب عليكم الصيام كذا دولينا لفهم فريضة تنازو لمعنى القضاء لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضادهم أي قضي عليهم القتل إلى مضادهم هنا زوال معنى الجعل سينا فاكتبنا مع الشاهدين أي فجعلنا مع مع الشاهدين هنا زوال معنوني لبن دبا وانا دل فزند زي زود معنوني لبن دبا شاكي كرا سؤكي كرا الألفاظ المشتركة تقول لفزينا لو كان معنا دبن دبن دبن دبن تقرينا yaƙi inda aka sa shi nan yake iya gane ma'anar da suke nufi in aka kawo shi a cikin siyakinsa sai a gane ce ah, a nan kaza kenan yake nufi saboda gashi gashi abinda siyakin ya nuna to su ne waɗanda ake kira alwujo annaza'ir kuma al-alfazul mutawati'a al-lafzul mutawati shine mattafaqa lafzuhu wa ma'ana kamar misali al-insan kalmar al-insan tasduqu ala muhammad wa ala amru wa ala zaid wa ala ibrahim duk waɗannan afrad din suna shiga ƙarƙashin kalma ɗaya ne in ka dube su ta fuskar insaniya za ka iya ta abu ɗaya amma in ka dube su ta fuskar kuma wasu sifofinsu za ka iya ta bambanci wannan malami ne wannan jahili ne wannan musulmi ne wannan kafiri ne to waɗanda su ne al'alfazul mutawatiya al'alfazul mutawatiya ta wani fuskar suna zama yana zama lafzun ne mutawati wani lokaci kuma ya zama lafzun ne mushtarak شيء الأول فيما اتفق لفظه واختلف معناه شيء المشترك اتفق اللفظ واختلف المعنى لفظ الدين أمام أنز دبنما كما كتب أنا أتي قضاء ونقو أتي أمر ونقو أتي جعل ونقو أتي قضاء لسولنسو kamar al'ayi al'ayi tana zuwa ba na al'ayin basira ido kenan tana zuwa al'ayin al-zahab wal fidda tana zuwa al'ayin al-jariya eh, shine ayin jariya ruwan da yake gudu da kalma da yake amma kuma tana dauke da ma'anoni daban-daban shine mattafaqa lafzuhu mattafaqa lafzuhu wa salafa ma'anahu fi والثاني فيما اتفق لفظه ومعناه شين المتواصل فحمل معاني كلام الله على ما يوجد من اللغة في كلامه وكلام رسوله a معنون مغنر الله أفسر معنون مغنر الله da abin da aka samu a cikin harshe da yake da manzo Allah yake magana da shi fi kalami harshen da yake na alkur'ani alkur'ani yana amfani da wannan harshen wa kalami rasulihi yayi magana da irin wannan wa sahabbansa sun yi magana da irin wannan alladhina kanu yatakhatabuna bi ke wanda da ita wanda wannan harshen suke magana da junansu wattabi'ina da maganar tabi'ai alladhina aka zo an al-lugha wanda su suka karbi wannan lugar suka karanci wannan lugar a wajensu? su wula min hamdi ma'anihi ala ma yujadu min al-lughati fi kalami ba'd ash-shu'ara wal arabi to ya fi dacewa ka fassara alkur'ani da waɗannan da abin da ka samu na maganar Allah da maganar manzonsa da maganar sabi da tabi'ai akan ka fassara shi da abin da za a samu a luga na maganar wani daga cikin mawaƙa ko wani daga cikin larabawa wani daga cikin kauyawa فإن كل احتمال يتطرق إلى فإن كل احتمال يتطرق إلى فهم كلام هؤلاء يتطرق إلى فهم كلام أولئك لما يقولونه من النظم والنثر domin duk abin da za ka ce na ihtimali aka kawo maganar Maza Allah hadisin sa ko aka maganar Ba sahabi ko maganar a ce ta iya yi wa ya kuskure ta iya yi wa ba kaza yake Ba ta iya yi wa ba kaza ba duk ihtimalin da ka kawo akan maganganun su to wanda ihtimalin zai iya zuwa akan ta ba waccan wakar ko waccan magana ta wannan balarabe ya ka kawo duk wani ihtimali da zai zo a nan zai zo a can fa innal mustami'a لكلامهم يتطرق إلى فهمه لمعانيهم أكثر مما يتطرق إلى المستمع لكلام الرسول والصحابة والتابعين بما أبن الذي يرزوه أقول ورمي صور على ما قنصه نما أنوني لبن زي إيرز زي زو في يد يد زي زو ما أبن ذاك إنما قنصه الله الله كو صحابي كو فما يذكر من احتمال مجاز أو اشتراك ونحو ذلك فتطرقوا إلى كلامهم أكثر da abin da su su surazi suke faɗa da sauran ire-iren mutakallimun cewa ai shi nassin alkur'ani tana yiwa wannan lafazin ya zama lafazin ne mushtarak ba lalle ne wannan ma'anar da kai kake zato ita ake nufi a wurin ba tunda lafazin ne mushtarak yana da kira ma'anoni daban daban zai iya wa zama an yi amfani da shi ne ala sabilil majaz ba ala sabilil hakika ba kai kuma ka tafi bisa da hakika alhalin majaz ake nufi za su kawo ihtimalat da yawa to yace to wannan ihtimalat din zaka kawo a ayoyin alqur'ani ko maganar annabi ko maganar sahabbai za su iya zuwa akan maganar wani can shi ma da ka dauko maganar shi ma zai yi majazin yake nufi shi ma zai yi mushtarak din ne duk zai yi fatatarruquhu ila kalamihim aksar a cikin maganganun su ma zai fi saboda su za su kawo wasa ma cikin maganar su fiye da Allah da manzon sa lokacin da Allah yake magana akan wani abu da addini ya kawo maka wani abu na na zaurance yadda zai wadda maka tunani an fi ma zaton a samu a cikin maganganun su kan a same shi a cikin maganganun Allah da manzansa lokacin da suke magana da kai akan ya zaka bauta musu ya zaka bauta wa Allah wa hada kulluhu bi tariqi tanazzuli yace duk fa wannan ibnu taymiya duk wannan magana fa ina yi ne a bisa na sassauto har ma na yarda da maganar tasuma. cewa maganar Allah ita ba tana iya ɗauka abinda da ta take ɗauka wata ƙarrubi ilal munazi in ɗan kuso mu ɗan samu kusanci da wanda nake jariya da shi shi yasa ma nake wannan magana wa illa in ba haka ba fal amru min mimma zukira abin ya fi ƙarfin abin da ake magana wa zalika min tariqai saboda hanyoyi guda biyu an gane ya ce duk wannan maganar da yake yi yana cewa ai gara wannan da wannan gara wannan da wannan ai garan ma babu wani gara ta wannan tanazzul ne usulubi ne na jadal usulubi ne da in kana jayayya da mutum kaɗan sassauto zuwa ga ra'ayinsa don ka fito masa ɓarnar ra'ayinsa kawai ba wai don abin da kake faɗa ɗin kai ka ma dawo wannan matakin ba ce to don na sauko ne don in ƙara kusanto da kaina ga shi wani abokin jayayya wa illa fal amru ajallu ma abin ya fi ƙarfin wannan maganar da ake wa zalika min tariqai saboda abu hanyoyi biyu أحدهما بيان استقامة هذا هذا الطريق هذه الطريقة أبو نفرقو شيني يتولى غنير دمكي مكانا شيني تبيعي مكانا تشيوا أيون الله ana samun fassara su ne daga hadisan manzon Allah sannan maganganun sahabbai sannan maganganun tabi'ai magabata wannan ita ce hanyar da ta fi kowace zama hanya mai gaggiya ita ce ma hanya mai to zai yi bayanin da ya sa zai ya ce wannan ita ce hanya mai gaggiya wasani bayani na biyu da zai yi bayanu annahu la tariqa yaqum maqama ba wata hanyar da zaka gane maganar Allah ba ta wannan hanyar ba babu ita fa ya ta'ayyanu sai wannan hanyar ta zama dole ita ce kawai hanya babu wata hanya ta biyu cikin wannan gabobin guda biyu yanzu shi zai shiga bayani wancan duka bayanin da yayi ya sassauko ne don su samu fahimtar juna da shi wanda yake ja da shi fa'ammal awwal fa min wujuh yace to hanya ta farko ga yalo istiqamati hadhihi tariq sha wannan hanyar da na kawo ayoyin Allah da kuma hadisa annabi dan su bayanan ayoyin Allah ita ce hanya mustaqima ita ce mai hanya to bayanin wannan ta fuskoki daban-daban ha fuska ta farko أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه جميعا النبي آي وصحابي بيانا القرآن لفظنسا لما نسى جمالا مع لفظ كوي يكرن تامس الله معنا لما أنرد لفظ ده النبي آي بياني فإن البيان لا يحصل بدون هذا ثم زي يؤتي أي بيان يوم تارد حكمه يفتو ده لفظ القرآن يديك كما ده معنى سيدتك in ba a samu wannan ba to annabi bai bayani ba وقد قال تعالى كما غاشي الله يتي مسي لتبين للناس ما نزل إليه dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu wa qala yace hada bayanun linnas wannan bayani ne ga mutane walau khatabahum bi lafzin da ake annabi yayi magana da su da lafazin da lam yafhamu ma'anahu basu bai komai abin da yake karanta musu ba lam yakun zalika bayani wannan ba zai zama bayani ba wa qadimtanna alaihim fi ghairi mawdu'in kuma Allah ya goranta musu cewa ya musu ni'ima a wurare daban-daban bi kaunihi arsala arsala arsalahu bi lisanin arabiyyin da cewa Allah ya aiko annabi da harshe na larabci wa annahu yassarahu alaihim kuma ya saukake musu shi a zalika da wannan fa qala yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun da mu muka saukar da shi abin karatu ne balarabe ko na larabci domin ku fahimta fa hal ya aqilu na hu idan lam ya'rifu za su iya fahimtar sa idan ba su gane lafazin da yake magana da shi ba wa kazalika haka nan yace fa inna ma yasarnahu bi lisanika la'allahu yatadhakkaru kawai mun sauƙaƙe maka shi mun sauƙaƙe shi da harshenka domin su wazantu fa kaifa yatadhakkaru man la yafhamu al-kalam in an yi maganar da ba zai fahimta ba zai zai wa'azantu wa qala haka ne yace walau ja'alnahu qur'anan Launa, laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyan wa arabi da mun sanya shi mun saukar da alqur'ani a'jamiyyan wato ba da harshen larabci ba da harshen ajamanci kalu da kafirai sai su ta cewa laula fussilat ayatu me hana ba ai bayanin ayoyi daki daki da harshen mu da zamu gane ba a ajamiyun ta yaya zai zamo shi alkur'ani ba ajami wa arabiyun shi kuma annabin balarabi ta yaya za a ce annabi balarabi kuma ba shi ƙur'ani ba ajami wanda ba ma fahimta ai a ƙur'anun a ajamiyun wa nabiyun arabi au mukhatabun arabi ce an saukar da al alkur'ani da larabci shi kuma annabin ba balarabi ba ko kuma shi wanda ake yi wa maganar ba balarabi ba fadalla ala annahu fassala ayatihi wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin ayoyinsa daki daki والتفصيل التبيين المنافي للإجمال التفصيل شيء التبيين بياني دلا دلا wanda ya saba wa yin sadin kule ba tare da fito da ma'anarsa ba falau kanat ayatuhu mujmalatan da ayoyin qurani a cikin kule suke lam yufham ma'anaha ba za a iya fahimtar ma'anarsu ba lam takun ayatuhu kalfus sunan ayoyin sa bai zanto an yi bayanin su dake daki ba kenan wa kuma bayani daki daki inda ma kunu lil bayani wa ana yin shi ne don ayi dan ya zanto bayani ne kuma an yi shi dan ya zanto tamyizi ne an bawa da kowane abu yadda yake allazi yazulu ma ahuli shi ba tamyizin da zai hana samun rudani wani shira ko a samu kalma mai dauke da ma'anoni a kasa gane wace ma'ana take wal آه، والإجمال المنافي لفهم المراد بالخطاب كوكما أتي أني شيء قلت تيدا وأن أكي دشي بفهن بفهنشنا أكي نفي بقى وإن كان المعنى المفهوم قد يحصل بينه وبين معنى آخر مشابهة ومشاركة تمنع إدراك تمنع إدراك حقيقته التي لا تفض مجرد اللفظ على ابن تيمية يلا تتوناوا da سوء akan batun ayatul ayon sifa da Allah subhanahu wa ta'ala ce tabaraka da biyadihi da misali bal yadahu ibnu taymiya ce wannan yadu din ita ce yadin da suke fahimta ita ce yadin da suke fahimta ba ba wata ma'ana daban ba kamar yadda su suke tawilin ta da ko a ce al-qudra kudura yake nufi ko ni'ima ce ba wanda yake nufi ba yadin da ita ce yadin da suke abin nan ko da kuwa akwai wasu abin koda ko yadun zai zama kad yahsulu bainahu wa bain ma'anan akhar mushabaha wa musharaka a ce akwai yadu ta mutum akwai yadu ta ta dabba akwai yadu ta sauro akwai yadu ta ta al'ibil akwai yadu ta ta albakar da sauran dabbobi kowa yana da nashi yadu din a ce dukkan su suna taruwa a ma'anar a ma'anar yadda ta ce to wannan haduwar da suka yi a cikin ma'anar yadda zai hana a kasa gane a kasa gano hakikanin shi yadin ubangiji tunda ba za ka kasa kwatanta ta da wani halitta ba hakikanin ta za ka abin to shi yasa ko su kansu a da sunna ba su ce ana nufin ga hakikanin yadda Allah hannunsa yake ba a su ce maka kaifiyar sanin yadda hakikanin ta yake wannan yana ga Allah subhanahu amma Allah ya sifantu da wannan sifa da ya sifanta kansa da ita tamna'u idraka haqiqatihi allati la tufhamu bi mujarrad al-lafz dan kawai an faɗi lafazin ba zai sa a gane haƙiƙanin hannun ubangiji a yi ba dan kawai an an an sifanta ta da aliyadu yadu wa qad qala ta'ala wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin Allah ya ce ba wani abu ke kan manzo ba sai ya isar da sako Wai idza kana al-mukhatabuna lam yafhamu ma'ana kalami in ya zanto yayi musu maganar da basu fahimci ma'anar da yake nufi ba ya ce ar-rahmanu ala al-arshi tawa amma basu fahimci me yake nufi ba lam yakun qad ballagahum balagan mubina ya zanto bai isar musu ba isarwa mu bayyana wa man qala zalika falam yashhad lahu Bala. wanda ku yace annabi ya karanta musu ayoyin basu fahimci ma'anar ba kuma ya kyale su haka to yana cewa annabi bai isar da balagun mubin ba bai isarwa mu balagan mubinan ba wa hadha halu haula alladhina yaz'umuna annahu lam lam yu'raf min jihatihi ma'ani alquran shi to wannan shine halin waɗanda suke riya cewa ta bangaren sa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanansa ba a san ma'anar alqurani ba da cewa hadisansa ba za su bayyana ma'anonin alkur'ani ba kafin kenan ba a san ma'anoninsa ta bangaren sa ba kenan sai an tafi nema ta bangaren waƙoƙin larabawa da sauransu fa innahum yaquluna lam yubayyin wa lam yuballigh to kamar cewa suka yi bai bayyana ba bai isar ba wa in kanu yaquluna ma yastalzimu zalika wa lam yafhamu duk da cewa suna faɗan abinda yake nuna hakan abinda suke faɗa yana nuna suna cewa ne annabi bai isar ba amma ba su fahimta ba fa fihi man ya'rifu annahu haqiqatu qawlihim a cikinsu akwai wanda ya san hakikanin maganar su abinda take nuna wa kenan wa kudu inna ma'ani hadhihi alfaz lam yubayyana har ma ya fito ce annabi bai yi bayanin ma'anonin waɗannan lafuzza ba na sifofin Allah saboda mai in ma da annal maslahata kanat kitmanuha kanat kitmanaha wanda ce ai maslaha shine annabi ya boye kai ya bayyana ma'anonin yadda suke wa in ma da annahu huwa la ya'rifa ko kuma a shi ma bai san ma'anar ba familar da na rika ce manya kulu cikin zindiƙai akwai mai su faɗar haka wa minhum manya kulu haza wasu kuma su faɗi waccan magana wasu ce maslaha ce ta sa ki faɗar ma'anar wasu kuma su ce a shi ma bai sani ba shi ya sa ki faɗa wa amma lazina shahaduhu waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayuwa da shi faqad shahidu lahu bil bala sun shaida cewa annabi ya isa wa nahnu nashhadu bima shahida bihi ikhwanuna alladhina sabaquna bil iman mu ma kuma muna shaidawa da abinda ɗan uwanmu da suka ridaye mu a imani suka shaida fa innahu ballagal balagal mubin annabi ya isar isarwa mabayyaniya wa abada Allah hatta atahu al-istijaba ta Allah ya mutuwa ta same shi sallallahu alaihi wa ala abu ajma'in ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد أكابر التابعين سيقول حكا إيه لك تكمين ينتابعين ɗaya daga cikin manyan tabi'ai almajiri ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman da sayyidina abdullahi da mas'ud da sauransu yake cewa haddathana alladhina kanu yuqri'una alquran waɗanda suke karantar da mu alqurani sun zantar da mu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi Uthman ibn Affan wa Abdullahi ibn Mas'ud wa ghayrihima usman dan affan da abdullahi dan mas'ud da sauransu duk suna gaya mana annahum kanu idza ta'allamu min Nabi, sallallahu alaihi wasallam ashara ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal idan suka koyi ayoyi goma daga daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ketare su har sai sun koyi abin da yake cikin ayoyin nan na ilimi da kuma aiki ta yaya za su koyi ilimin da yake ciki shine ta hanyar bayanin ma'anonin da suka kunsa da kuma abin da suka kunsa na hukunce-hukuncen da ake aiki da su wannan hadisi ne sinarinsa sahihi ne yana cikin musul imam ahmad da tafsirin tabari da wasu daga cikin littafin hadisi wa idza ulima anna as-sahabata akhadhu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lafz al أخذوا wa الرسول idan aka san aka riga aka yi da an أكرغا cewa sahabbai idan aka riga aka san cewa sahabbai sun karɓi alqur'ani sun karbi alqur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam lafazinsa da ma'anarsa sun karance shi lafazinsa da ma'anarsa bal kanu ya'khuduna anhu al-ma'ani mujarradatan an alfazihi bi alfazin ukhra ukhra a'a ba ma iya haka ba sukan karɓi ma'anonin alqur'ani mujarradatan an alfazihi Wadda ba tare take da lafazin alqur'anin ba bi alfazin ukhra da ukhra da wasu lafazan da ba su ne hadisai hadisai lafazin su ba su lafazin alkur'ani ba amma kuma ma'anonin alkur'ani kama tsara jundub ibn jundub ibn abdullah al-bajali wa abdullah ibn umar kamar yadda jundub ibn abdullah bajali da Abdullahi ibn umar suke cewa ta'allamna al mun koyi imani sun ثم sannan muka koyi مكا كوي القرآن imanan إيمانا muka كتار imani. fa kana yu'allimuhum al imani. to kaga annabi yana koyar da su imani menene koyar da imani shine sanar da su abin da zai kara musu imani sanar da su abin da ya shafi Allah ya shafi sifofinsa ya shafi hukunce-hukuncen shari'a wanda yadda da su da amincewa da su da karbar karuwar imani ce gare su a zukatansu to kaga waɗannan maganganu ne da suka danganci alkur'ani da fassara alkur'ani amma kuma da lafazin alkur'ani ba da su ne hadisa annabi sallallahu shi yasa ya hada su ce ta'allamna imana sannan yace sun ta'allamna al-qur'ana kaga akwai abin da suka koya daga annabi sallallahu sannan suka koya abin da yake na al-qur'ani fa kana yu'allimuhum imana wa huwa maani allati na biha al sune abubuwa da al ma'anonin da al ya sauka da su min al-ma'muri bihi wal mukhbari anhu na abin da Allah ya yi umarni da shi kamar sallah azumi zakka ko abinda Allah ya ba da labarinsa a cikin alkur'ani kamar tashin alkiyama da aljanna da wuta da abubuwan da suke za su wakana a wannan lokacin ko labarukan gaibi almutalaqqa bi ta'ati wa ai ma kana min al-ma'muri abinda yake na umarni su karbe shi su yi biyayya ku yi kaza ku bar kaza su yi biyayya والتصديق wanda yake na labari kuma su gaskata wa haƙo ne ce to wannan gaskiya ne saboda haka kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu alqur'ani ya bayyana musu ma'anonin alqur'ani da lafuzan da ba alqur'anin ba sune hadisan sa sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bayyana musu abinda alqur'ani ya umarni da shi da abinda alqur'ani ya bada labari su yi aiki da abinda ya umarni da shi su yi da'a su gaskata abinda ya bada labari da shi fa inna huffazal qur'an kanu aqalla min umumil mu'minina ce wannan kuma yana nuna maka gaskiya gaskiya ne wato yakan koyar da su ma'anonin alqur'ani ko da lafazin ma basu karance shi ba shi yasa waɗanda suke mahaddata alqur'ani su ne mafi karanci a cikin umumin mu'minai gaba ɗaya. fa'ulima anna bayana ma'anihi lahum kana amma min bayani alfazihi nan aka fahimci ce nan bayanin ma'anonin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya fi gamewa sama da ma'anonin sama da bayanin lafazin alkur'ani su da lafazin alkur'ani mutum nawa ne suka haddace amma ma'anonin alkur'ani duk musulmi kowa yana da nasibi a ciki kowa yana da nasibi gwargwadon abin da ya sani na hukunce hukunce alkur'ani da ka alkur'ani da aka bayar ko da ba zai karanta ayoyin ba abubuwan da annabi ya zo da shi na umarni ayi kaza ayi kaza ayi kaza ma'anonin alkur'ani ne saboda haka ma'anonin alkur'ani annabi ya bayyana su kuma sun shiga umomin musulmi na fiye da yadda bayanin alfazar alkur'ani ya kasance an hula الباب صاروا يرون عنه الأحاديث التي ليست ألفاظها Ta wannan babi ne ya zanto sahabbai suna ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda lafinsa hadisai ba su ne lafazin alqur'ani ba إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كذا إبا لا القرآن يمشي ما صعب بس كرو يتوشي لك النبي صلى الله عليه وسلم من أبي العمل ليس عليه أمرنا فهو رد ما الآية وأنا بتاع ما حديثي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استتم صلى إلى وقت الناس لأنه كان لأنه قد كان يبين لهم معاني كثيرة بغير ألفاظ القرآن ثم النبي هنا مسلم بيان معنون القرآن ديوا ما بعد لفظ القرآن بقى wa zalika huwa hadithu wannan shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam فإذا كان الصحابة قد تلقوا أن لفظ القرآن ومعناه to idan har sahabbai idan har sahabban nan sun karbi lafazin alkur'ani daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sun karbi ma'anonin alkur'ani daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtaju ba'da zalika ila lugati ahad to ba sa bukatar kuma lugar wani mutum wani mawaki ko wani balaraban ƙauye ba sa buƙatar wani sahabbai domin su fahimci alƙur'ani mai yake cewa falman ƙulu an sahabati min ma'anin ƙur'ani kana fi zalika kalman ƙuli anhum min hurufihi sawa bi sawa abinda aka samu daga sahabbai na ma'anonin alƙur'ani daidai yake da abinda aka samu daga wajensu na harfin alƙur'ani shi ne abinda ake ta gaya wa in ƙada ƙatu cewa to inda ya ba za ku karɓa hadisa annabi alƙur'ani ma sai ku ajiye daga bakin su aka je shi shi alƙur'an ba shi da yawo yana shiga gida gida yana kai kansa ba sahabban su suka jiyo shi daga annabi suka karanta ma wadanda suke baya da su duk wata kira'a tana tikewa da zuwa ga wani sahabi daga cikin sahabba a nan sanar a ce ubayy ibn ka a ce ali da abi talib a ce abu huraira a ce duk su ne su ne kurra din to zauna haka yadda suka nakalto na fizzan alkur'ani haka suka kuma ma'anonin alkur'ani su ne hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da ne yake faɗa فالمنقول عن الصحابة من معاني القرآن كان في ذلك كالمنقول عنهم من حروفه سواء بسواء abinda aka nawaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na ma'anonin alqur'ani su ne hadisai kana fi zalika a wajen ruwaya kal manquli anhum kamar abinda aka rawaito daga wajen su ne min hurufihi na harfu alqur'ani sawa'an bi sawa daidai wa daida ba bambanci in ka kafirce alqur'ani sai to wannan yalzamu ka fi ba ku ne kafirce masa wa in tanaza ba'dhum fi eh, fi ba'd ma'anihi fazalika kama yatanaza'una fi ba'd hurufihi in an samu jayayya tsakaninsu cikin wani abin da wani ya rawaito wani ya ce shi bai ji wannan ba sai dai jayayya kamar da Abu Aisha ta ce ita ba haka annabi ya faɗa ba ko in an samu wannan to kamar inda ake samun munaza'a ne a tsakaninsu cikin wata kira'o'i a cikin kirawoyin ba a cikin sa ana samun wani ya ce shi ba haka annabi ya karanta masa ba ce to duk wannan ai kaga ba zai kwande mu din kira ba to haka ne shi ba zai kwande mu din hadisi ba wa kama qad tanaza'u fi ba'd sunnati li khafa'iha an ba'dih kamar da suka yi jayayya cikin wani abu na sunna saboda wani bai sani ba in ya aka faɗa masa sai ci shi bai sani ba ko ya ce ina kaga wannan sai an gaya masa ga inda aka samu إذ لم يكن كل منهم إذ لم يكن تلقى من نفس الرسول جميع القرآن وجميع السنة saboda babu wani ɗaya daga cikinsu da zai ce duka ƙira'o'in alƙur'ani ya karance su daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ba wani zai ce ya karanci duka sunnonin da suke na annabi da gare shi ba saboda kowa zai iya sanin wani abu ya bace masa sai na umar ci kwadon wani ya je shi yana wani karatu da ba shi ya saba ji ba je gaba annabi ce haka za ku haka haka yadda ya karanta din nan haka aka saukar zai zo a yi sallama abu musa al-ash'ari ya sallama ya ji sau uku ba an za masa bai juya sai na umar ya bi shi ya ce za ta tafi ce haka manzo Allah ce in mun nemi izini sau uku ba babu mu koma ce ba zan sake ka ba sai ka kashe da cewa annabi ya faɗa <coughs> saboda shi bai ji ba amma kuma da aka je cikin sahabbai abu sa'id al-khudri shine mafi kankanta su yace ni zan masa shaida ni a gabana aka faɗa to saboda haka yadda sunnar take ɓace ma wasu har su ja haka shi ma qira'ar take ɓace ma wasu tunda babu wani wanda zai ce ya san sunna tun daga farkon ta har ƙarshen ta ko kuma qira'at din ya karance su daga annabi sallallahu alaihi daga farko har ƙarshe bal kana ba'dhum yuballighu na al-qur'ana lafzahu wa daga cikinsu wani yana koyar da wani alkur'ani koyar da shi ko da kira'ar ayoyin da bai ji ba ko kuma ya karantar da shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana alkur'ani was sunnata da sunna kama qala al-bara ibn azib kuma inda bara ibn azib ibn azib yake cewa laysa kullu ma nuhaddithukum sami'nahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa duka abinda kuka ji mun faɗa na hadisi mun ji shi ne kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam walakin kana la yakzibu ba'duna ba'da sai dai sashi mu bai wa sashi ƙarya wato muna jin wani abin ne daga junan mu wannan ya ji abin da wancan bai ji ba sai ya sanar da shi wancan ya ji abin da wannan bai ji ba sai ya sanar da shi kuma mun yarda da juna ba bai wa juna ƙarya wani Anas ma ya faɗi ya faɗi irin wannan magana cewa laki yuhaddithu ba'duna ba'dan wala ba'duna ba'dan wala yakzibu ba'duna ba'dan ولهذا ما يذكره ابن عباس من الحديث في القرآن والسنة تارة يذكر من سمعه من الصحابة شيخ هذا ابن عباس نشير إلى شيخ أنا نسحب أي لبس لا نبي صلى الله عليه أنا شكرا بفشاف شعبي اربع النبي والدنيا. فما لا يكشموا على سكر وشهاد سيدي وانا النبي صلى الله عليه وسلم صور النبوبي ولا أبد يجن حديثي كون القرآني wani lokaci yana faɗan gurin sahabin da ya ci daga wajensa wa tarakan yursiluhu wani lokacin kuma yake faɗan sahabin ko sai dai ce manzo Allah ya faɗa bi kasrati man sami'ahu min saboda ya ji shi daga sahabbai da yawa ba daga sahabi ɗaya ba zaka ba sai ya faɗi sahabin ba saura kawai sai ya ce annabi ya ce in ya ce sami'tu to wanda ya ji ne da kansa ko ya faɗi kissar da ya ce ina gurin annabi ya yi kaza kaza ce na ga annabi sallar idi an gama sallah mun yi kaza mun yi kaza kaga kenan ya ji wannan to amma in ka koma hadisai ibnu abbas kafin ka samu da zai ce sami'tu ba su da yawa ba su da yawa cikin dubu biyun da ake magana da wani abu duk mafi mafi yawan adadin da aka faɗa bai kai ɗari ba bai kai ɗari ba wanda ya sarraha cewa ya ci ko ya faɗi kissar da yake nuna ya halarci lokacin da abin ya faru ba su da yawa wa ba'da zalika qad sami'a minhu wani wasu daga ciki ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ma kana qabla hijrati to amma da abin da zai ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin hijira min amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi na al'amarin annabi da sahabbansa wa ma nazala fihi min al min zalika da abinda al ya sauka a kansa ya bada wata kissa da ta kasance kafin annabi ya hijira a makka da ta faru falam ya sha to bai halarci lokacin ba saboda lokaci yana karami sosai saboda ka babu shakka ya ji daga waje ne daga wanda kamar yanzu ana sai zo da ba labarin abu da ya faru a makka ko abu huraira ka san ba shi eh to kana gani ka san cewa wannan min barasil sahaba shine malaman hadisi ta barasil sahaba sahabi ya ruwaito abinda ba shi ya ji da kai da abinda kai tsaye ba daga gurin wadansu sahabinsa ya ji wadansu sahabi amma bai faɗi sunan shi ba to wannan ba illa ba ce a gurin malaman hadisi saboda dukkan su sahabbai adalai ne a wajensu saboda haka ba sa illanta hadisi da wannan fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa ibn abbas murahiq annabi ya mutu ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin abu huraira yana gabda wato yana farko farkon balagarsa wa kana inda al-hijrati saghiran jiddan lokacin da annabi ya hijira dan karami ne sosai to wannan fuska ta farko kenan cikin fuskoki da zai ambata waɗanda suke nuna cewa hanyar da ya bi wajen tabbatar da sifofin Allah ita ce hanyar da take bidakkiya kuma dole a bita Shi ne wannan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya bayyana alqur'ani lafzan wa ma'ana lafazinsa da ma'anarsa lafazinsa shine wanda muke karantawa bai da difate da annabi ya bayyana shi haka nan ma'anoninsa ya bayyana su a hadisansa a lokaci ya yi bayani da lafazar da ba a Qur'ani ba sune hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam والوجه الثاني الوجه الثاني تسكى تبيو أن الله تعالى أنزل على نبيه الحكمة يتيجينا سبينا مكتشا إتما سنة سوككياتش إتشيما بيان الناشد لفظا سوككياتش الله يا سوكر وأن نبنس حكمة كما أنزل عليه القرآن كما يدسوك مساء القرآن wamtalla bi zalika ala almu'mini kuma ya gaya wa muminai irin wannan bai wanda ya musu wa amara azwajahu bi dhikri zalika ya kuma umarci matan annabi su rika tuna wannan wa qad balaga zalika balaga zalika sahabata kama balaga ah, zalika sahabata kuma ya isar wa da sahabbai wannan hikimar da aka saukar masa ita ce sunna kamar yadda ya san musu da alqurani fala yahtajuna fi zalika ila ahad haka ba sa bukatar kuma wani da zai zo na gaba ya ci shi zai musu bayani wal hikmatu hiya sunna hikimar kuma ita ce sunna kama kala zalika zai wahid min as kamar yadda magabata da yawa suka faɗi haka wa zalika annahu kala Allah yana cewa kunna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wa hikma ku tuna abinda ake karantawa a gidan dajinku da ayoyin Allah da hikima ana karanta abu biyu ana karanta ayoyin Allah shine al-usul al-Qur'ani ana karanta hikima to me take hikima shine sunna hukunce hukuncen da annabi yake bayani a tsakankanin su ku rika tuna wannan fa ma yutla ghayr al-Qur'ani fi buyutihinna huwa sunna abinda ake karantawa wanda ba al-Qur'ani ba gidan dajin gidan dajin matan annabi sune sunna ita ce sunna إذا المراد بالسنة هنا هو ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن duk abin da aka koya daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba alqur'ani ba shine sunna kama qala fi ghairi hadithin kamar yadda hadisai daban-daban annabi yake cewa ala saurara inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani abu tare da shi wa fi lafzin a wani lafazi yace ala innahu mithlu alqur'ani aw akthar shi ma kamar alqur'ani yake koya ma alqur'ani yawa sunna ta fi alqur'ani yawa ولهذا ذم ذم المتخلف عن طلب السنة المكتفي بالقرآن ثم لك النبي صلى الله عليه وسلم يسوكي wanda yake ja da baya ya bar neman sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqur'ani ya ishe shi suna in kala kato annabi ya soki lamir dan kala kato wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi cikin mu'jizozin na sanin wasu abubuwa da za su faru nan gaba da sanarwar da Allah yake masa ya bayyana labarin bayyana ɗin ƙalaƙatu ce la ulfiyan na ahadakum muttaki'an ala arikati ya tihi al'amru min amri mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fa yaqulu bainana wa bainakum hadha al-quran فما وجدنا من حلال min وما وجدنا من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت wa ومثله ma'ahu hadisi ne sahihi hadisin abu rafi mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada in kuskura in samu ɗaya daga cikin in samu ɗayan muttaki an ala arikati ya ki shingida kan abin ko kujerarsa ya tihi al'amru min amri wani umarni daga umarni na ya zo masa mimma amartu bihi daga abin da na yi umarni da shi auna haitu an ko na yi hani to wani abu da na ce a yi ko na ce a bari sai ya kuli rika cewa bayyana nawa da kuma hazar qur'ani mu abinda ke tsakaninmu da ku ƙur'ani ne kadai fama namu min halalin a ahlalnahu mu abinda muka samu alqur'ani ya ce halal ne shi muke halattawa fama harjannahu min haramin haram nahu abinda muka samu a ciki ne haram wato mu alqur'ani zalla ba wani abu tsakaninmu da ku annabi ya ce ala ku saurara wa inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani abu tare da shi shine shine shine hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya zo a hadisin imam ahmad a musnad imam ahmad da sunan abi dawud da tirmidhi da ibn majah hadisin abu rafi haka nan ya zo a cikin hadisin abu sa'lab al-kushani cikin sahih bukhari da kuma muslim da kuma hadisin abu huraira shi ma a cikin sahih muslim shi ne ce ma'ana kadistafa fa ba an homin wujuhin mutu'addida ma'anar wannan hadisi ta zo a ruwayoyi daban-daban ta fuskoki daban-daban ta zo min hadisin mizdam a mizdam hadisin mizdam ibn ba'adi karib wanda muka karanta a baya hmm. ala inda wuce ta ƙur'an a isra ruwa a hadisa abu daular tirmidhi ta zo kuma cikin hadisin abi sa'alabatar kushani hmm. hadisin abi sa'alabatar kushani na cikin sahihaini haka nan ta zo cikin hadisin abu huraira hadisin abu huraira ce kuma yana cikin sayo muslim ta zo cikin hadisin abu rafi abu hadisin abu rafi yana cikin sayo muslim bukhari da muslim wa huwa min mashahiri a hadisin sunan yana cikin hadisai shahararru a cikin littattafan sunan da almasanid littattafan musnad almutalaqati bil qabul inda ahli ilmi wanda malamai sun karba littattafan nan hannu biyu to wani ita ce fuska ta biyu alkur'ani eh, sunnar annabi sallallahu sai ta ita saukakkiya ce ita ce hikima da Allah yake ta faɗa a cikin ayoyi daban-daban na alqur'ani in ka baka fassara ta da hukunce hukuncen da annabi ya bayyana ba to me annabi yake karanta mutane ga alkur'ani kuma dole dai akwai wani abu na biyu ba alqur'ani kaɗai tun alkur'ani an faɗa alkitaba sai a ce wa ta. ko ma tilafi fi tukuna min ayati llahi wal hikma to kaga akwai dai wani abu su da hikima da ake karantawa wanda babu makawa abinda annabi ya karantar bayan alkur'ani shine sunnarsa الوجه الثالث فسكة أكو أن بعض الناس لو قرأ مصنفات الناس في الطب da wasu mutane za su karanta littattafan da wasu suka rubuta a sha'anin ɗib wato magunguna wannan ko su karanta littattafan nahu wal fiƙi ko su karanta littattafan fiƙihu ko su karanta littattafan aw law qara'a ga qasaid ash shi ko wani zo karanta wasu qasidu na waka da kana min ahras an-nas ala fahmi ma'ana zalika da ya kowa san fahimci me yake karanta ma ba wanda zai ɗau littafi na magunguna ko dau littafi na nahwu ko dibbu ko fiqh ko usul ya karanta ba zai fahimta ba babu shi yana so ko da mai kai da zai so a ce da yana fahimta kuma da zai samu mai fahimtar da shi zai so zai ji daɗi wala kana min asqalil umuri alayhi qira'atu kalamin la da ba abinda zai masa nauyi a ce karanta abinda ba ganewa a shi a zaunar da shi a ce ita karatu amma fa ba ganewa yake ba kuma ya ji daɗin karatu ba zai yi ba fa idan alamu na Allah anna hadha kalamullahi idan ya zanto magabata sahabbai sun san cewa wannan maganar Allah ce wa kitabu allazi anzala ilay unzila ilayhim ko anzala ilayhim kuma wannan littafin Allah ne da ya saukar musu wa hadahum bihi ya shirye su da shi wa amarahum bittiba'ihi ya ma umarce su da cewa su bi shi tabi'u ma unzila ilaykum afala yakununa min ahrasi an-nas ala fahmihi wa ma'rifati ma'anahu yanzu ba za su zan sun fi kowa san su fahimci me yake cewa ba me ma'anarsa eh sai zan to karanta musu ake amma ba sa fahimta kuma sun yi shiru sun yi ba sa ganewa eh min jihatil adati al'adati al'amma wa adatihim al-khassa in ka duba ta fuskar al'ada ta dan adam ta kowa da kowa a ce su ba tambayi cewa wannan abin da ake karanta mana me yake nufi kawai karanta musu ake arama da ristawa ba san yake nufi ba kuma kullum yana ga shasa wajen guri nawa ta saba amintun ban sama'i ana ta maganar wani a sama wasu gane Allah ake nufi ko umarninsa ake hali har ta har ta zoro illa in yati kuma Allah fi zulalin min al-ghamam wani mala'ika ba su gane ayar da take nufi ba kuma su yi shiru in ka duba a ɗabi'a ta ta gaba ɗaya ta kowa da kowa